ina magana da su tare da yaran wannan rana ta alhamis wanda yau ashirin da biyar ne ko ga wannan bulada hijirar manzo ne sa to suna da maka zuwa mai dubu ɗaya da dubu da abin da yau da kuma dace da sha shida ko ga watan bakwai miladiya dubu da ashirin wannan wannan darasi da zamu cikin tafi shafiya shi ne darasi mu na tara muna dai a cikin ka'idodi da kuma wato sharuɗa da yake nuna mana wanda zai gina mana abin da zai gina mana zai zo nan gaba a kai in ba kuma zama da da muka muka yi gabata ya nuna mana na farko cikon harfa guda shida da cikin rukun hijariya wanda bai ambata a cikin rumuzu da jirage ba sai ya nuna cewa wannan harafi yana ɗaukar sama da mutum daya misali shino tana daukan hamdul kisari sannan zadun yana daukan kufinu guda adam ka'un warra'un sitta ma a lalata da aka da biyu zana mana su a zuwa ƙarshe bainu abu amur kufiyun zawo da tafiye da kufiyun za ka yi zana mana su to sai kuma ya kawo mana rumus na jam'i su kuma guda takwas wanda ga sunan irin su haka irin su sihab irin su suhuba irin su duk ga wani irin ne zana na guda takwas to kada ku manta can ba da yake cewa wa min ba'adi zikr harf zikr harfa usmi rijal mata tan qasi atika bil waw al faisala ya nuna mana wannan kan rumuz na inkirat zai ambaci ayar ƙur'ani da farko sannan ko sai ya ambaci zuwa sun karanta idan magana ta cika sai ya kawo wawun ya rabe tsakanin magana da an gama da sabuwar zashi to amma kuma yanzu ga shi an samu ƙari na rumusu kuma da jami'i to su ma yanda wanda su kasance da za su kasance to sai ke ce mana wa ma'a a can min kablu au ba'a bikin matun a kuna inda sharuɗi waɗin bin wawo faisala yake to wannan mahama ma'anarsa makama duk lokacin da a cikin mutum wata kalma ta zo ma'ana ramzi na kalma kun ga ramzi na harafi daban da kalma daban to duk lokacin da ramzi na kalma ya zo min qablu kafin wancan ramzi na infiradi abuwa da ko bayan sa domin zai iya yiwuwa su haɗu ya zama ga ramzi na infiradi ga kuma ramzi da jami wani lokaci na iya farawa da shi ko kuma a cikin shi misali a cikin sosin nisa da yana cewa yake cewa menene wa amma fatan amma fatan kasar salama mu'akkara menene amma take nuna wa ibn adar da nafi kaga nan ne ne ne da dabi fata kuma hamza kaga sai yake cewa wa amma fata kasru salama muakhara da ibn adar da nafi da ibn adar da hamza sun karanta salama akwai salama guda uku a ciki to muakhara na karshe wala taqul liman alqa ilaykum salama ko salama to suwa suna da yake kasuru salama mu'akkar wato salamu na karshe sun yi masa kasuru suwa ne ne amma fatan kenan da nafi'u da ibn amir da kuma hamza abin nan hamza me shari ta ga amma fatan a ramzi guda biyu ya ya ambaci na jam'i sai kuma ya ambaci na isra'i to wani lokaci kuma zai iya gabatar da na intiradin sannan na jami'a misali a inda ke cewa wa hukumu fi hadin hasru hamzati da kaga hukumu haɗin wani mai abu amur sihar hamza kisa'i hamza sun karanta hatta iza da'a wanda ba su ba da'ana kaga wa hukumu sihar kaga sai fara kawo ramzi na yan kirari sannan kuma sai ya kawo abin nan to wani lokaci kuma ya ga dama zai iya kawo ramzi na jam'i tsakanin intirani guda biyu baitin da kar kana da ya ce wa amma fatan kasru salama mu'akkaran sai ya ce wa ghaira quli bir raf'i fi haqqi na ashara غير أولي الضرر صدقت وغيره سيتي في حمزة حق أبو أمر ابن آمر نهش العافر هذا أنا حق كان تتكلم فيه ده نهش العافر تشيني كتاب وما ما أتت من قبل أو بعد جمعوا بحد رمزي لكلمة يقول كافر رمزي لإنفراد كوبا يسعى تو كيف فوق الدين الشرعي ka zama a duka wanda sharafin nan bai faɗa maka ma'ana ba abin da bai san ko ya zo kafin ko bayan hukunci da shi kai dai me za ka yi wa ba ka hukunci da babu kisa kai dai yanzu kai hukunci da wau ka zama ya rage tsakanin magana da aka gama da kuma sabuwar da aka mun gane to sai kita wa ma ka da zawo zai duk abin da ya kasance ma'abucin kishiya فإني بغسله دليل تني لا ودع daga ambatan kishiya kai dai farmarin cin tsakani baka yi gogayya da kwakwalwa mai kaifi eh kai gogar maya da kefa kwakwalwa idan za da muka ka fifita to amma wannan da yake nufi da wani kuka da kita ma ka da zaɓin da nan zai faɗa mana abu da misali tafsir me yake dinsa idan aka ce almad me yake shi yasa to in ya ga dama in ya faɗa maka wannan sun karanta da ja ba sai ya ce maka sun karanta da ja a kafa abin da kai ba su wata kasu kawai ne wuce amma wannan ba ka'ida ba ce ta kawai ba yanzu misali da ya zo a cikin albakara da ya ce wa adana jami'an duna ma a nufin hada duk inda wa adana ya zo a gwamnati zai ce wa adana wa wa adana musa sarafin da nasa wa idu wa adana musa alfina to sarafin wa adana jami'an duk a cikin qur'ani duna ma a nufin ba a kanta da alif a wajen malam hada to kaga a nan ba sai ya kawo maka ya ce maka wa bai buhu bil alif ba aiki shi ya alif shi ne alif hasu a misali kun ga yake cewa wa kufihum tasfa'aluna mukhaffafan kufihum wa taqwa allazi tasfa'aluna kufiyun su karanta tasfa'aluna جمهور سكر ده تسعة عشرة فهذا بيتي وقفين تسان مكففا هذا سيوتي هذا أنا بيتي تفهم سواني سواني سوكو ذات عشرة لا وهو سام سيكي سوى منيني منيني أكوي بيتي فأكوي سلاشي أنا أقول لهذا وانا شيني أقول لها أقول لك وفيها فرون المجد ما كنت وإنا لجميع حاذرون مهاجرون وفي حاذرون المد ما صلى ما لما قالوا ما لما ابن الأوان قالوا ما لم صلى كوفيون kenan kofiyun da ibn zama suke cewa wadda abin nan wa inna da jami'un hadiruna kun ga an raba daidai ƙari uku da rawi daya ja ƙari uku da rawi daya rashin damu yawwa to to wannan shi ne to kun ga anan duk bai faɗi saura sun karanta ba to amma kada kun da sai albakara da ya ce walakin kafifun wasu ya tsinu rafuhu kama sharfu da sai ci gaba amma sai ya ce wal aksu na'awun kamar wala waɗansu na'in samar guda kada sai da ya kawo kishiyoyi ya kawo kishiyoyi ba shi kan da cewa ba kana ba zai da fahimci da zai yi gani yin ba ko ina ba yawwa abin da ya ji ke yanzu misali za ki ya san ya gai nafsu zakiyata ya ce wa mutta wa kaftir ya a zaki ya san sama wa mutta ka ga wa kafir kuma ka rashin shadda a wajen ya za ki yi wajen alusu ba za ki yi saura kuma kaga babu ja babu a kai wato abin nan babu ja kai ciki kaga ta ke kaga saura da ke ga abin da za su to kina ashe wannan shine mu'tam a cikin abin nan ɗinka akwai nadir sai an ambatan maka kuma sai abin da shi wani yawwa sai in ce maka kamar da kamar da in yi cewa ne yana da wa'anda bai ambata ba wa'anda bai ambata ba ba sa da watakila aka makalla ko a ɗan sa ka'ida ta sa waya a sayi Allah zai ce maka mana gaskiya ba da kun ga kodin din nan Allah ya Allah kaɗai sai ke gaskiya ba da ne wata kan ba mu da tsari ko da ne karan mun ga kudi ana sa waya a sayi
kuka sai ce kamar da kamar da kamar da kawai ya ce wa fi hadirunan maddu makunta kaga anan bai ce saura suna rasu ba sai ce wa isbatin da kuma tabbatarwa idan aka ce wane yana tabbatar da kaza kamar da ya ce kaga bai ce tabbatarwa ko ya ce wannan yana ba a ne kenan zai rubu useless kamar su sun lokacin da aka ce wani yana tabbatar da kaza to wani kuma ba ya tabbatar da shi ko kuma wani ba ya tabbatar da kaza wani yana tabbatar da shi sai ke ce wa wa madda wa fathin da kuma fata nan sai mun tara kawai da wasu a wajen abubuwan da ake da fasaha kishiyarta shi ne kasara wato za mu gani akwai kishiyoyi allace ta tsari watan ake za su tafi kuma za su wufana me ake nufi nan ne ce kamar da me kishiyar madda kasar kamar wannan yan ake yan tsari wani ake idan aka ce fulanin ya tsari ya tsari bai mu ya mutu fulanin ya mutu bai mu ya tsari kaga wannan shi ne ya tsari da wani ake so to abin da malaman ta ba faɗa abin da yake ma kan na zai su wani abubuwan kala biyu ne akwai zai wanda kawai da kare da kwakwalwar ka za ka san cewa ai kaza ki ce kaza ne yanzu ko ba komai aka ce da kai shadda me ki ce ta rashin shadda tashdid bil tafsir wannan kowa da haka idan aka ce almadu ki ce ta kaza to wannan akalar mutum in ya tsada rufe da zai ce zai zai san wannan to akwai kuma abu da wanda su kuma istilahi shi kuma shi istilahi yanzu misali a nan gaba zai ce wa akhiru bainan nuni wal ya wa fatiya kuma yanzu na kula alaka tsakanin nunin da ya sai zai zo kishiya da kishiya misali wani kafir da ya ce wa ya wani kafir an kirari wato karanta wa yi karfin an hamsu kirami ibn al su kadai sai yi wajen rubu a shafiyar yawwa wanda kuma suka ce na karfin suka daure to shine malam nafi'u da hamsu kiran suka daure na abu فنوفيهم أجورهم فيوفيهم أجورهم eh كمان سورة آل عمران فنوفيهم فيوفيهم yawwa da ke nufihim kaga abin nan a ne ke cewa nufihim bil ya'i nasu a'immatin مهم.
نوفيهم باليد نص أئمة مم.
طب على كل حال
أنا مجالكم تصور هذا kenan kishiyoyin nan akwai kishi a cikin tsinari akwai kishi a kuma da yake aka kawo masu kishiyoyin tsinari kamar da za mu yi a مم.
yawa sai ya ce wa fatihin da fataha kishiyar fataha shi ne kasara wato yana da muhimmanci yan uwa nan zai kun ga yadda da mace fataha kishiyar shi ne kasara ko sa akwai alqabul irab akwai alamar irab alqabul irab kaga sune rafa'a nasaba jarra jazma wannan sune alqab alamat kaga shine fataha dhamma sukun kasara to dole ka fahimci wa'annan abubuwa in ba ka sai ka fara yawa in aka ce kaza yana da ruwa to kada ka ɗauka zan ba irin tamu shi ne abin da ake yi shi abin da abin da muka ce wancan rafa'a nasaba jazama kun ga su ne menene alhamdul bila wani kuma alamatul bila da sauran ko kuma al'amari yana da alamatul ira to ya kamata mu fahimci wannan sosai kaga ita rafa'a kullum za ta zo ƙarshen me ƙarshen suna amma idan kuma ban ma za ta iya ba farkon ka za ta iya ba farkon sa
ana tunanin kisa ita ce ita ce dama za ta yi zama a'a sannan ita fasaha daga cikin addinin sa kaɗan akwai yan wurare kaɗan akwai inda fasaha ta zo kishiyar imana amma wannan kaɗan ne za mu gaske sha Allah kaɗan ne amma fasaha sai kawai ta kishiyar kasara kamar yadda kuma kasara ita kishiyar fasaha kenan ta ɓardo ta ƙashi yawwa to sai ke cewa ah, wa wa mulgamin da kuma shigarwa al'idigam zilluhu tarbar idigam kawai shi ke
ba kuma sai ya gida na a'a ba idigamin a kan dole sai na wani ba Eh, misali yanzu ba zan yi tuna bai su ba Ah, akwai yanzu kam a liyari kamar aka amai wani man hayya kaga da shuba da nafi'u suna karanta hayya to saura kuma hayya to kaga anan da yazo a kan baitin ba na son shi lokaci da bawai sai mu dan kura da mu ba kan magana ne da zamu yawwa kun ga a cikin sosin da abin nan a amfani kun ga da inda ke cewa mhm, wa man hayyatsir muthiran irsafa hudan yawwa irsafa hudan kaga irsafa hudan irsir ko wa man hayyatsir muthiran menene kishin al-izhar al-izhar kaga yace irsir muthiran in safa hudu na biyu da shuba da basi su suke cewa hayya saura kuma hayya kaga yake muzhiran ghayruhu yurjim shine hayya to shi ne yake cewa wa mulgabin wani mai shari'a na karamar kallon mhm shi wa fatihin din nan ma yana magana duk yana cewa wai diddul imala eh abin ba su da yawa ba su da yawa ai saboda kamar yadda ce ina jin mai turi biyu ko uku ba yau kaka fatin shari'a Mm.
inda ya kawo fata a bidin imara ina tana akwai kristosu yusuf da kuma ah, wayo- ah, akwai ya bushra yau eh, akwai wajen ina ne da allah sai wadda ne guda biyu da ke tunawa ne kawo fata da rubuci shi imara ba su da yawa shi Mm, mm, yeah.
amma dai share shi ne kasara da fata Mm, mm.
gaskiya su shi ne share to ana tattarin da ta tattarin da shi
A'a, wa- wannan ai to ba zai ba da ya zama suna za a ga cewa ya yi nasi ma a kansu Ah, mm, ba zan iya tuno baitin wannan ba. to ah, sai ya ce wa hamzin da kuma yin alhamza akwai wanda za su yi alhamza da cikin surtul surtul bakara wa fi sabiqin alhamzu was sabiqun kul wa kul al mukaffal fi tawakil fusira kage ce wa fi sabiqin alhamzu was sabiqun an karanta sabiqin da sabiqun da alhamza kul a wajen malam kul yawwa hadisu wani ne malam kul Ustaz, malam kul malam kul
Khuf خذ دفع في في الخاص قل يا ستتهم بالخائن قل يا محمد في وقت تجد في الخاص ليس بأقل
وفي كلام مثلا عليك الولاء أثبت بعد للطولاء سكرت لي الصالحين لصالحنا شكرها أبناء الثاني آية ويا دود ويا دود ما دود حمد كل ناصر ماذا ناصر؟ في كتين يا حمد عاصم كيف ماذا ناصر غير ناصر وياتي يماجوج حديث كل ناصرة ماذا قاسم shi kada ya ce ya hajjuji da ma'ajin duk saura ya juji da majin tarihi su shida a cikin sama kowa ya juji da majin amma malam na su gashi ya ce ya hajjuji da ma'ajin shi ne ce wa ya juji wa maju da hannun kulla duk ya musan Allah nasirar kira halatta kaunika nasirar nasirar
sai akwai kura fa to to kage shi da muhammad nunin
eh eh ya zuwa ya shi da ba to ina ba hoshi ne ma ta kace shi mun ya da kuma ali
ai tun da warsu ma ya juju ma juju tun da warsu ma ya juju ma juju ne kuma ita ce aksaru intisharan shi ne kuma ma kai wa ma da azu shi kadai ne ba shi kadai ne to kuma ko su duka ne ma mala inda yana fiwu ya juju ma juju ne za ta shahara
to sai ya ce wa nakalin kwari da kuma nakal nakal kuma shine nakalu harakatul hamd ila sakin da sai ya ce wa nakalu ridan an nafi'in wa kitabiya Hmm.
ridan ridan ridan فأرسله معي ردا ردا يصدقني ردا كن رد أن تسيء أوكي وانسا تنويني sai ya share a hamza sai ya dora a gari sai ya zama rida kenan idan aka ce fulanin yankun a kai kula yankun sarki ta ce wa naƙar ridan annabi'in wa kitabiya miniskani ina da hankulin a kan kan kula to mun gane ko saboda haka kenan da kuma naƙar sai ke cewa wa ikhtilafi shi ikhtilafi kun san shi ne الاتيان بنصف الحركة وبكل الحركة تو إذا أردت فلان يختلف فغيره يتم الحركة timmu alhamd sai ku gane a cikin shafiya shi ikhtilafin nan yakan ambace shi da ikhfai mafi yawa ya ambace shi da ikhfai a cikin wurare misali a ni'imma yace ni'imma ma'an fil nuni fatuhun kama shafa fil nuni kama shafa kazo sun karanta na'imma fatihun kama shafa sai ce wa ikhfa'u kasar aini siga bihi hula siga shu'uba bihi qalul hula abu amr kalsar ce nemma nemma Ikhtilaf.
nemma eh eh of course sigoshi da ya zo a cikin surutu yunus wajen amma la ya haddi sai ce wa ya la ya haddi sun safiya malar safiya sai yi wa ya uka fara jiji sai ce wa ha unan ka hannun farin da kaga safiya shi ba su da zagon haɓu sai haɗi gaba ɗaya da shubar hausa a shubar zai ce jiji hamsu yayi sai ya ce wa aka balu hamdu su ya'yan hamdu su ya'yan hamdu kaga balu kalun hamdu abu amur sai ce wa aka balu hamdu wadda ma'ana aka kenan sun yi ikhtilafi don su yi haddi amma la ya haddi wallahi amma la ya haddi haka sai karantawa sai ce wa aka balu hamdu sai ce wa kuma fi bashi shi shi kuma da shi shi na sai ya ce amma ta kaga islam za ka wani wanda ya ce da sabon da za a ziyarci a wannan da za ka ce shi kuma yihi hamsu ya haɗu yihi wani hamsu shala ya ji
amurka sai kuma shunshila ya ji ko to sai wanda ba ambata ba ya haddi nafiya kaga abin da a'a da haka To, an faɗi faru?
kaga wasu so kaga wasu da ibn kathir yawa da ibn alam sun karanta ya haddi kaga kira a jiya ya haɗu yihdi yihdi yahdi yahdi yahdi to ma'ana da shari zai ce wa aksa banu amri kan ke da sun yi islam shi ne ma'ana amma abin da yake nufi a Da kamar da yake cewa wa ifa'u sa'an si ga bihi guda ayin ba to ke da istilafi ka bin duhu itimamul haraka yawwa ta hasala wanda kawai ya riga ya tabbata sai ki ta wa jazmin wa tazkirin da kuma aljazmu shi aljazmu wato kishiya ne na azab amma ya tsarin walayi sai dai kuma har yanzu jazman nan a akwai lokacin da kira'a ta duru bainar rafi wal jazmi to idan wuri ya zamo ya duru bainar jazmi ne wal rafi to kawai idan ya yi idlakin jazma zai ruhu a misali ina jiki a cikin farko surat maryam da yake cewa wa arfa yarid bil jazmi kullu ridan haka ne kullu ridan yawa kaga wa harfa yarid yarithuni wa yarithu min al yaqub kaga abu amr da kisa'i yarithni wa yarith min al yaqub kuma sai ce da yake ta wa harfa yarid bil jazmi kaga anan da annaha taduru bain al jazmi wal rafi saboda haka anan kawai shikenan man san zairuhuma yarfu wannan shine abin ba kullum akwai lokacin da jazma za ta iya kasancewa ah, kishiyar rafa ko lokacin za ta iya zama kuma jazma da zama kishiya ce ta ah, abin nan abin nan wani da za ka yi cewa fataha ma'ana dai tsatsaritu wadannan ake rafa ka yi sun ce akwai lokacin da rafa za ta iya kasancewa kishiyar ta zama ko kuma nasaba rafa da zama kishiyar ta zama wani lokaci ko kuma nasaba zai iya kasance kamar da wani yawwa Mhm. yawwa menene wa tafkir da kuma tafkir shi tafkir din nan ba ko da yaushe misali yanzu a cikin suratul suratul nisa wa in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka'an lam yakun ko takun suwa suka karanta yakun wani buwa jumhur jumhur
amma kuma an dare har su da ibn da su karanta takwas to kaga za mu ce da hafsu da ibn kathir suna karantawa mai bi ta'lil shi kuma da karantawa bai tafkir wannan amma a wajen mai a wajen harbin mudari to ba ko da yaushe ba akwai lokacin da tafkiri ta'lili zai zama ba a cikin hurufin mudari ba yanzu misali fanadatul malaikatu فناديه الملائكة فناديه يتمنى وذكر فناديه وأضع شاهدا وذكر فناديه فناديه كلمة تذكير fanada ku yayi to amma in ka ce dat kaga ta hadisi sai sai wa afzi'u kuma kai masa imana a wajen malam shahid malam zai zai wani malam shahid
sa'id alhamdulillah malam shahid wannan kitabi su ne shi ne wannan zai bai aiki ba وغيره إنه غيبة وبالغيب أما تعملون هنا لنا وغيرك في الثاني إذا أكم به لنا فمنين فيش غيبة الخطاب وفي أم يقولون الخطاب كما أنا شفا أم تقولون إن إبراهيم أم يقولون بأن يكون الخطاب كما ابن آدم على هذا الشفاء ما لا شفاء ذكرت كان الشتاء يجي وغيره من ذلك يأتي وغير الفجر لكم التفريد كما إذا متبعنا وقوفيهم تساءلون مغفرة هذا غيرهم والمشركين وجمع لكم جمع خطيئته التوحيد عن الذي kenan kishiyarsa kishiyar jami'i shi ne ko a ce al'ibrat ko a tauhid eh bi da kawon nan haka da ce kafi a tuhun tauhid an zai da ce wanda ba da su kan kawo kafi a tuhun shi kuma kafi a tuhun kuma kishiyar an jam sai mu ya kawo bijan wata nuni da kuma tanwini kaga menene kawarira bin tanwini ibra wawsan hafulaka da malam iz da malam sar da malam lana wani haruna wani ne malam iz مالك كده ما بنافع ما لي مال الصرف صاد ما لي مال اللبان كل مال وكذا أواني بالتنوين كيف أوصفه لنا فكان كذا غير غيرهم لا يدونون wani ba sun ba su ba shi sha sai sannan yake cewa wata hariki ne numina da kuma wato taharik idan aka ce fulanun yuharrik idan fulanun yaskul sai dai akwai ƙa'idar zai faɗa maka da ya ce maka wa haifu jarar tahariku kamar da bai da shi kenan na karama kalla ina ga an zo gurin da an zo irin guraren nan da ba a tsare ta kana
wannan abubuwan murai da ke rufe wani ne sun da sun fi abubuwan da mutum sai muna hada ce muna rumun da suna ya kamata a kitin mai ya fita ba insha Allah
to Allah ya samu ta yi farin Allah ya saka.
kamar